قال فات به ان كنت من الصادقين sai fir'auna ya ce to ka zo da abin da ka faɗa cewa zai nuna gaskiyar kaɗin in har ka kasance cikin masu gaskiya a abin da kake da'awarsa